Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barka mu da wannan lokaci, ni ne baba ya kuma kiri tare da Jummai Ali za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugabannin kungiyar kasashen Asiya da Pacific sun yi kiran da kada a yi watsi da yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a saboda rashin sanin tabbas bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. kasar syria kuma ta sa kafa ta yi watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da zai bai yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita 'yanci. Shugabar kasar Jamus kuma Angela Merkel ta ba da sanarwar cewa za ta yi takara a karo na hudu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji irin tattaunawa da masu halartar taron sauyin yanayi na duniya da ake yi a ƙasar morocco suke yi a kan bushewar tafkin kogin chadi saboda tsananin zafin rana da hamada da suke kwararowa shi ma yana sawa ɗan ruwan da ke nan, zafin rana kasa yana yana yana ruwa ya ɗauke shi haka kuma muna da wani rahoto akan irin gudunmuwa da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi wa waɗanda suka rasa gidajensu a najeriya kaga akwai dogon gidaje wurin shi ma idp camp ne federal government tana yi sannan kuma da yake yau litinin ce muna da shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum ma sauraro ga kuma labaran shugabannin kasashe 21 na kungiyar haɗa kan kasashen asiya da pacific da ake cewa apec a takaice sun kammala taron kolin su tare da yin kiran kare yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa tpp a takaice da ta shiga halin rashin sanin tabbas ko kuma ta baba bayan da aka zaɓi donald trump a matsayin shugaban amurka jiya lahadi aka kammala taron kolin da aka yi a ƙasar peru tare da yin alkawarin haɗin gwiwa na yin aikin tsara sabuwar yarjejeniyar harkokin kasuwanci da za ta hada da dukkan kasashe 21 na kungiyar shugaban amurka mai jiran gado ya la'ani yarjejeniyar tpp da ta hada hada amurka amma banda kasar china a lokacin da yake yakin neman zaɓe to amma a wajen wani taron 'yan jarida a ƙarshen taron shugaba barack obama ya ce bai kamata amurka ta janye daga yarjejeniyar ba to amma ta nemi gudanar da harkokin kasuwanci yadda ya kamata domin a kare ma'aikata. Shugaba Obama ya ce lokaci yayi da ya kamata Amurka ɗin ta kara jaddada goyon bayanta ga yarjejeniyar ta TPP. Ya ce idan shugaba mai jiran gado Donald Trump ya fidda Amurka daga cikin yarjejeniyar, yarjejeniyar za ta rage ƙarfi kuma Amurka za ta yi hasarar dama gyara ƙa'idodin yarjejeniyar ta yadda za ta dace da muradinta ko kuma buƙatunta. jiya lahadi ministan harkokin wajen kasar siriya walid muallim ya yi watsi da shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar wanda zai baiwa yankin gabashin birnin aleppo da yaƙi ya daidaita 'yanci inda 'yan tawaye suke fafatawa da sojojin gwamnati da na rasha shawarar ta majalisar ɗinkin duniya ta tanadi gwamnatin siriya ta bari wani magajin gari ya lura da irin harkokin da yankin gabashin birnin idan 'yan jihadi da suke yaƙi tare da 'yan tawaye sun fice daga birnin to amma wani jawabi da ya gabatar ta talbijin a ƙasar bayan wata ganawa da ya yi da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya stefan de mistura ministan harkokin wajen siriyan ya ce samsam ba za su yarda ba domin wannan shawarar ta ƙeta yaucin ƙasar siriya a bangaren mista james mistura ba ce komi ba game da watsi da shawarar da siriya ta yi amma ya ba da shawarar tura wata tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya zuwa birnin aleppo domin nazari ko kuma binciken ikirari da ake yi cewa jiragen saman yakin gwamnati sun yi ta wa asibitoci a yankin ruwan bama-bamai an fara kirga kur'un zaben shugaban kasar haiti da aka yi ta dagewa. an yi zaben cikin lumana a jiya lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan oktoba da kuma mummunar ɓannar da mahaukaciyar guguwa maci ta yi wa ƙasar a watan jiya ba za a samu sakamakon zaben a hukunce ba sai bayan kwanaki takwas ko fiye da haka a cewar daraktan hukumar zaben ƙasar 'yan ƙasar haiti miliyan shida ne suka cancanci yin zaɓe tsakanin 'yan takarar shugaba 27 da kuma wakilan majalisun ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa jama'a cikin natsuwa suka tsaya a layi domin kada su a dukkan rumfunan zaɓe 'yan ƙasar haiti suna fatan sabon shugaban ƙasa zai kawo ƙarshen rashin sanin tabbas da fafutuka da suka yi shekara guda suna yi yayin da kuma zai haɗa kan 'yan ƙasar da samar da ayyukan yi domin har yanzu 'yan ƙasar haiti da dama suna ɗanɗanawa daga girgizar ƙasar shekara ta 2011 da alaman tsohon firaministan ƙasar faransa francois fillon ya doshi lashe zaben tsaye da ɗan takara na jam'iyyar masu ra'ayin riƙau wadda aka yi jiya lahadi sakamakon farko sun baiwa mr fallon kashi 44 cikin 100 tsohon firaminista alan job yana biye da shi da kashi 23 daga cikin 100 sai kuma tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy wanda yake da kashi 21 daga cikin 100 idan sakamako ya ci gaba da kasancewa yadda yake a ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu za a yi zaben fidda gwani tsakanin mr falon da mr job mr sarkozy ya yarda ya sha kayi kuma ya ce zai goyi bayan mr fallon 'yan takara takwas suka kara kuma wannan ne karo na farko da 'yan jam'iyyar suka zaɓi 'yan takara kai tsaye galibi shugaban jam'iyyar su ne suke zaɓen yan takara yakin neman zaɓe ya fuskanci damuwar kwararowar 'yan gudun hijira da kuma munanan hare-hare da 'yan jihadi suka yi ta kaiwa a faransa to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau Lahadi shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta ba da sanarwa cewa za ta yi takara a karo na hudu. Ms. Merkel ta faɗa wa 'yan jarida cewa ta yi wani taro da manyan shugabannin jam'iyyar ta ta Christian Democrats ko kuma CDU a takaice kafin ta bayyana wannan aniya ta a hukunce. Ta ce wannan ba shawara ce ta yakin neman zaɓe ba, to amma shawara ce akan wa'adin mulkin shekaru hudu. kuma ta ce kamar koyaushe sai da lafiya mutum zai iya yin wannan aiki angela merkel wadda ita ce shugabar jamus ta farko mace ana ɗaukar ta a zamar mai ƙoƙarin daidaita al'amura a turai a daidai wannan lokaci na rashin sanin tabbas bayan da 'yan birtaniya suka jefa ƙuri'a ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashen turai da kuma zaben donald trump a matsayin shugaban amurka idan allah ya bai wa angela merkel sa'a ta lashe zaɓe a baɗi idan allah ya kai mu kuma ta kammala wa'adin mulki na shekaru hudu to za ta zama daidai da helmut kohl wanda ke zama zakaran gwajin dafe a gare ta wanda ya shekaru goma sha shida a kan mulki labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dalla shugaban najeriya muhammadu buhari na cikin shugabannin kasashen duniya da suke halartar taron na sauyin yanayi da ake yi a ƙasar morocco kuma ya taɓo zancen tsotsewan da tafkin kogin chadi yake yi wakilinmu hassan maina kaina na da ƙarin bayani a kai babban taron duniya kan sauyin yanayi karo na 22 da aka kammala a marrakesh na kasar morocco ya biyo bayan irinsa da aka yi karo na 21 a birnin paris a shekarar bara galibi dai kasashe masu tasowa na alakanta sauyin yanayi da kan jawo gurbacewar muhalli bisa aikace-aikacen kasashe masu ci gaban masana'antu na tambayi ministan muhallin najeriya alhaji ibrahim jibrin wamban nasarawa da ya halarci wannan taro ko menene babban ribar da kananan kasashe suka cimma a wurin wannan taro babban abin da aka samu shine an amince da wani asusu wadda shi ne za a rinka amfani da shi ana tallafawa kasashe masu bukata kamar namu wanda ba su ne suke yin abubuwa masu kawo gurɓata muhallin nan ainihin ba amma sun fi kowa shan wuya saboda barnan wannan abu ba shugaban najeriya president muhammadu buhari ban abin da ya magana a kai shine babban rikicin nan na kafewan tafkin chadi ya yi magana mai sosa zuciya duba da yadda najeriya ta gabatar da koke musamman akan tabarbarewar tafkin chadi a wurin wannan taro na tuntuɓi ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussaini adamu wanda shi ma ya halarci wannan taro ko ta yaya sauyin yanayi ke shafar tafkin chadin tafkin chadi abu biyu ne na ɗaya daman shi tafki ne wanda ya danganta ne da ruwan sama wanda yake shigowa ta kogin Chari da wasu 'yan ƙoramu daga cikin Kamaru. To, canjin yanayi yana sa cewa yanzu za ga ruwan sama ba kamar yadda ake samun shi a da ba. Saboda haka kawai ruwan sama ya ragu kuma ta nan ne ruwa yake shiga tafki nan to kaga akwai matsala. Na biyu saboda tsananin zafin rana da hamada da take kwararowa shi ma yana sawa ɗan ruwan da ke nan zafin rana ka san yana yana yana tulare ruwa ya ɗauke shi saboda haka shi ma ya zama mana matsala. To, idan abin ya ci gaba a haka wata za a nemi tafkin nan gaba ɗaya ma a ga ba shi. Farfesa MK Othman kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadi. Duk wanda ya san tafkin shekara talatin da yanzu ya san tafkin ya riga ya ciki, saboda canjin yanayi da ake magana na duniya ga baki daya idan dai har ana son wannan tafki an dibe shi tunda ba wai Najeriya kaɗai ba ce kare akwai kasashe da dama da duk abubuwan ya shafa to dole ne ya zamanto kamar da Najeriya ta nuna cewa a tashi tsaye dan a ga abin da za a yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Toma Dalla a gaida Hassan Mai na kaina. A jihar Benue Najeriya kuma hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ce ta gina wa 'yan gudun hijira da suka rasa gidajensu ta gina musu wurin kwana wakiliyanmu zainab babaji ta shirya mana rahoto a kai Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da rukunin gidaje mai ɗakuna 200 a yankin Daudu da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue. Rukunin gidajen wanda shine na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar zai kasance matsuguni na dindindin ga waɗanda bala'i ko wani tashin hankali ya shafa har sai sun samu natsuwar da za su koma yankunansu na asali. Da take kaddamar da rukunin gidajen wakiliyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da ƙasashen Afirka ta Yamma Angel Dikonge a Tangana ta ce kasancewar jihar Benue ta sha fama da rikicin cikin gida da matsaloli tsakanin makiyaya da manoma ya sanya fiye da mutane dubu ɗari uku gujewa daga mahallansu. It is about having people being protected especially when you talk of vulnerable women Ta ce babban abin da 'yan gudun hijirar ke bukata shine tsaro da samun rufi a kansu musamman wa mata da yara. Madam Angel ta ce da su suna bukatar abinci da sana'o'i da za su inganta rayuwarsu. Shi ya sanya hukumar zaben waɗansu da ta kai jamhuriyar bene, don yin nazarin wani shirin noma da kiwon kifi da na dabbobi irin na zamani mai suna Songhai Project don samar wa 'yan gudun hijirar a wannan matsuguni. Mataimakin gwamnan jihar Benue Benson Abuonu wanda ya karbi gidajen a madadin gwamnatin jihar Benue ya ce ƙananan hukumomi goma sha biyu ne daga cikin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar suka fuskanci munanan ayyukan ta'addanci wanda ya sanya dubban jama'a ke gudun hijira a ciki da wajen jihar. It has proven with good collaboration, especially between government development agencies like the United Nations. Value can be added to the lives of our vast population that have become victims of this crises. Ya samar da matsuguni na dindindin wa 'yan gudun hijira a jihar ya nuna kenan idan akwai kyakkyawan haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da hukumomin da ke hankoron ci gaba kamar Majalisar Ɗinkin Duniya, rayukan al'umma za su kasance da daraja musamman waɗanda aka yi wa barna sanadin tashin hankali. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Benue, Mr. Mr. Boniface Odese ya ce gwamnati za ta sa ido sosai wajen kula da gidajen. Za mu na kwamati duk da mutane da zuwa aka kore su sun zo suna ciki. Za mu ɗauka sunayensu a yi rajista na komai da komai mun san wurin da aka kore su mun san wurin suka kore su sun zo nan kuma mu tambaye su abin da yake damu su saboda mu san abin da za mu yi gwamnatin jiha tana da niyyar gina ma waɗansu irin waɗannan gidaje musamman a wuraren da aka zama tashin hankali ka zuba ka je can a gan kusa da makawar din nan in ka ga na kudu ka ga akwai dogon gidaje wurin shi ma idp camp ne federal government tana yi state government namu sun samu kudi za su yi za yi ko ta yi na kuma ji ta bakin waɗansu da ke gudun hijira wanda tuni suka mamaye ɗakunan sunana tikwasi ne ta. ni gani ba abin da zan ciki na to na ji labari ta ce na zo na shi ne zan samu abincin da yara na victoria mun gasuwa da yara mu da sun taimako mu mun samu dakuna da zan huta da rai mu ba haka ba muna kwana a jeji ba wurin da zama kwanciya yanzu haka ba mu jin sanyi ba mu jin komai bukata mu yawancin yara mu muna da su a jeji da yawa ba makaranta ba asibiti mu tsofaffi ba mu yi mu samu karfi mu je kasuwa mu je mu saya ko magani ba. Waɗansu 'yan gudun hijira kenan da suka samu matsuguni daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Daudu da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue. A yarwa da bama baga da goza banki Chibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya. da muggan a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane. Madalla a gaida Malama Zainab, wayannan shirye shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 12.16 na tsakan dare a nan birnin Washington DC. A shirinmu na hantsi a yau, za ku ji wani rahoto game da ficewar ƙarin ƙasashen duniya daga cikin kotun laifuka ta duniya. lokacin da an kai ataken libi ai kotun duniya tana nan kuma ta san sarkozy na an masabbabi wannan yakin gaban za ka halaka shi ai ya kamata yau a ce sarkozy shi an annan farko wanda za a kai a hukunta mai eh, ba ai mishi ma akwai george bush a eh, kasa iraq an gani da yayi suka tashi suka yi ta bombardan iraq har suka kashe saddam kan banza me aka yi musu ba ai musu komai ba to a kasance tare da mu a shirinmu na hantsi karfe 8 na safiyar nan yanzu kuma ga shirin mu na gaba ciki da gaskiya thank you Assalamu alaikum. Kowa ya sani cewar ginshikin zaman lafiya a kowace ƙasa ta duniya shine yin aiki da doka. Idan babu doka to bil'adama baki ɗaya za ta kasance cikin fitina da ya yamutsi da zub da jini da dai sauran abubuwa na rashin kwanciyar hankali. Kowane tsarin mulki a duniyar nan ya Allah na demokradiyya ko na addini ne yana aiki ne da dokokin da tilas kowa ya yi aiki da su daga talaka har zuwa ga mai mulki. a tsari na demokradiyya akan ɗora alhakin bin kadin aiki da dokoki akan ɓangaren shari'a aiwatar da wannan kadi na kotu kuwa hakki ne na ɓangaren zartaswa wanda ke kafa hukumomi kamar na 'yan sanda ko hukumar tara haraji da makamantansu domin tabbatar da cewar ana yin aiki da dokokin ƙasa da kuma umarni da kotu take bayarwa idan ta yanke hukunci. babban hatsari ne ga ƙasa da kuma al'umma baki ɗayanta idan ya kasance wani ɓangare na gwamnatin ƙasa ya yi watsi da doka saboda wani dalili na son rai ko fankama ko kuma nuna isa. Alal ga misali a ce kotu ta yanke hukunci a fili kuma a bayyana kan wani abu. to amma sai jami'an gwamnati su yi banza da wannan hukuncin saboda bai zo musu yadda suke so ba kuma a saboda takamar cewar su ne ke rike da madafun iko sai su yi banza da wannan hukunci to me zai iya faruwa a ƙasa abin tambaya a nan idan aka ce kowa zai yi watsi da hukuncin da bai yarda da shi ba ya yi abin da ransa yake so kawai batun da za mu taɓo cikin shirinmu na yau na wani mutumi ne da aka kama tun shekarar 2011 aka bincika aka kasa samunsa da wani laifin da za a iya gabatar da shi a gaban kotu kuma tun shekara ta 2014 wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewar a sake shi nan take to amma har yau an shiga shekara ta uku da wannan hukuncin 'yan sanda ba su sake shi ba ba su kuma tuhume shi da wani laifi a gaban kotu ba sunana abubakar isa mariri kuma lauya ne wanda nake zaune a nan abuja a ofishin baba shehu ahmad anko wanda yake a kan titin richard a kinjide street a nan jabi abuja abubakar mariri kana bin wata shari'a ta wani wanda aka tsare tsawon shekara biyar a takaici mai faru ne wato abin da yake faruwa shi wannan eh, client din nawa sunan shi habibu adamu hafke kuma asalinsa dan bauchi ne to a shekara ta 2011 akwai wani abin da ya faru a bauchi tsakaninsa da wasu mutane dai sojoji suka kama shi suka ce na da alaka harkokin da yake ana tunanin cewar akwai harka ta alakar da boko haram a ciki suka kama shi suka tafi da shi suka aiko da shi nan abuja sannan daga nan abuja suka tura shi lagos defense intelligence agency suka gama bincikensu da suka gama sai suka dawo da shi abuja suka da han suka mika ma 'yan sanda eh, federal special anti-robbery squad unit domin su ma'ana tun farko suwa suka kama shi farko sojoji ne suka kama shi a can jihar bauchi daga bisani suka mika shi hannun 'yan sanda ofis din Eh, federal special anti-robbery squad domin su bincike a kan kes din su gani cewar shin akwai hannu a cikin abin da ake sa da shi ko babu to da suka gama bincikensu suka mika file case file zuwa ofishin minister of justice domin a ba su shawari akan ko su kai kotu ko kar su kai kotu eh, binciken duk da na na bin kes din an bayyana min cewar abin da shawarin ya bayar cewar in har dai iyakacin abin da aka saka a cikin case file din nan nasa shi kenan to babu hujjar da za a tunce shi da wannan laifin a sake shi kawai yan sanda ba su sake shi ba so da na shigo kes din a shekara ta 2013 na ce to tunda abin nan ya shafi yan sanda sai na rubuta ma shi shugaban yan sanda wasiƙa ta farko akan na ba shi zaɓi uku abubuwa uku na roƙa na ce na farko ko dai a sake wannan shi mutumin akan beli ko kuma in ba za a sake shi akan beli ba a sake shi ta haka kawai idan an gabai da laifi a sake shi ba tare da an haɗa wani eh, condition kan sakin nasa ba na uku kuma na ce idan suna da hujjar cewar ya aikata wani laifi to a kai shi kotu ya ansa laifinsa to 'yan sanda ba su yi wani abu kai ba na ƙara rubuta musu leta ta biyu to a leta ta biyu ne suka rubuto min suka mu reply cewar sun tura ma kwamishina mm, 'yan sanda na bauchi ya bayani akan wannan abin da ya faru tun daga sannan ban ƙara jin komi ba sai muka tafi kotu na je na na bi ta hanyar application da ake cewa enforcement of fundamental right na je muka joinin din issues da 'yan sanda da komai suka zo suka yi nasu bayanan muka yi namu daga karshe kotu ta ba mu hukunci ta ba da umarni ga hukumar 'yan sanda cewar su saki habibu hafke fortuit wato nan take sake shi ba tare da sun ci gaba da rike shi ba sannan kuma kada su ƙara kama shi dangane da abin da ya shafi wannan zargin face akwai umarni na kotu mai iko akan wannan abu to an yi wannan hukunci shekara ta 2014 amma har yanzu babu wani abin da ya faru akan wannan kes din kuma na rubuta ma hukumomin 'yan sanda wannan bayanin har yanzu babu abin da suka yi akwai lokacin da muka haɗu da shi shugaban 'yan sanda na wancan lokacin eh, a rasi igp a rasi muka haɗu da shi yake ce min sun tura shi ni da shi a ofis ɗinsa yake faɗa min cewar sun ɗauki shi wannan kilantin na sun kai shi eh, wani ma'aji a kayinji can jihar niger ya ce kuma gurin nan yana ƙarƙashin kulawar national security advisor ne saboda haka in je in samu national security advisor to a matsayina na lauya ganin national security advisor zai mun wahala kan wani lokaci sai na dawo ofis sai na dauki takarda sai na rubuta ma national security advisor akan ga abinda tattaunawa ta da IG akan wannan shi eh, Habibu Habke ta kasance an ce yana karkashin ikonsa ga kuma hukunci na kotu mun samu saboda haka su taimaka su bi umarnin kotu kamar yadda kotu ba da umarni cewar a sake shi din to ina kai masa washe gari suka rubuto mu reply cewar sun ba mu 'yan sanda umarni cewar su yi gaggawa bin umarnin kotu su ɗauki matakai wanda za a bi a saki wannan shi wannan wanda ake ɗaure shi din to na dawo na ci gaba da rubuta mu 'yan sanda na rubuta mu ofishin shi ministan shari'a da kuma babban lauyan zuwa abubakar kafin kai nisa shin wace kotu ce ta ba da umarni cewa a saki shi habibu federal high court ce a nan abuja federal high court 7 alkalin da ya shine justice ar muhammad wato kana nufin tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi sai ba a sake shi ba tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi har yanzu ba a sake shi ba yana can a kayan jiɗin har yanzu yana hannunsu amma a shari'a wannan me yake nunawa watun da kotu ta ba da umarni ya nuna jami'an tsaro ba bi umarnin kotu ba kenan to gaskiya abin da wannan take nunawa kenan tunda in har kotu za ta ba da umarni cewar bi ga'ida ga abin da take so a yi kuma a ibin wannan umarnin kuma duka su waɗannan shugabannin 'yan sanda sun san da wannan hukunci da kotu ta yi domin sun turo lauyansu wanda muka yi wannan kes din da shi tun daga farkon kes har zuwa ƙarshe kuma bayan da aka gama mun karɓi abin da ake ce ma certified true copy na judgment din muka kai ma ainihin su hukumomin 'yan sanda din a yanzu magana da nake shi ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro da shi ofishin babban jami'in yan sanda din inspectorate of police da kuma ofishin commissioner of police federal sas din da kuma ofishin attorney general of the federation duk suna da kwafi na wannan judgment din ba ɗaya ba ba biyu ba rubutu mun rubuta har mun gaji ofishin shugaban senate committee chairman on, on human rights and judiciary ma yana da wannan kwafi din su ma sun san da maganar amma har yanzu babu abin da aka yi abubakar faɗa mana me ka sani game da shi habibu na san dama lauyoyi kafin su fara neman kare mutum sai sun yi bincike a kansa ah, mai binciken ka ya nuna wani irin mutum ne shi habibu to gaskiya binciken da na yi abin da na fahimta shine shi wannan ya taso cikin yan uwa kuma mutum ne mai kwazo mai neman na kansa don allah ya sa ya taso an ce min yana harkar buga bulo ya yi goyin irin harka da bashina haka kuma daga karshe allah sa ma abubuwan nasa albarka ya zo yana da shaguna yanzu yana da shagon magani yana da shagon sai da kayayyakin wuta kuma yana da shagunan sai da provision haka har yanzu a bauchi suna nan hafke yan uwansa suna ci gaba da wannan harkokin har yanzu da muke wannan magana din abin da ya taso an ce akwai wani fili da ya siya kusa da wani gidan wani babban dan siyasa a bauchi din wanda aka ce wannan takaddamar da ita ta taso yasa ake zarginsa da cewar wannan filin da ya mallake shi ya aka yi samu kuɗin da ya mallaka kuma mutum ne wanda tun yana dan karami ya fara neman kuɗin sa so inda da gaske gwamnati suna son su yi abin da ya kamata a matsayin su na jami'an tsaro sai su bincika da suka bincika kamar yadda muka gani babu wani abu a cikin ba wani laifi bai da wani alaka da masamar kuɗi wacce ta wuce waɗannan sana'o'in da yake to da sai a rabu da shi domin cikakken cin zarafi ne tunda kotu ta tabbatar kotu ce kaɗai wanda za ce idan ka ji baka gamsu ba kana da wani korafi kar ka ɗauki doka a hannunka ka je gabanta to yau an waye gari a najeriya mun je gaban kotun kuma kotun ta ba da umarni ta ba da hukunci amma 'yan sanda sun ƙi bin umarnin hukuncin saboda habibu adamu hauke shi ba kowa ba ne inda a ce yau yana da wani ɗaurin gindi ba ba ƙasar nan da an yi abin da ya kamata a yi da an bi umarnin kotu. masu sauraro sai a mako mai zuwa za mu ƙarasa muku wannan bayanin a kasance lafiya. madalla a gaida ibrahim alfa ahmad yanzu kan ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kasashe 21 na ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a e takaice sun kammala taron kolin su tare da yin kiran kare yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa TPP a takaice. Yarjejeniyar da ta shiga hadin rashin sanin tabbas ko ta baba bayan da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban Amurka. Jiya Lahadi, ministan harkokin wajen ƙasar Siriya Walid Muallim ya yi watsi da shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da zai bai wa yankin gabashin birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita 'yanci, inda 'yan tawaye suke fafatawa da sojojin gwamnati da kuma na Rasha. Shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar ta tanadi gwamnatin Siriya ta bari wani magajin gari ya lura da harkokin yankin gabashin birnin. idan 'yan jihadi da suke yaƙi tare da 'yan tawaye sun fice daga garin to amma a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar bayan wata ganawa da ya yi da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ministan harkokin wajen siriya ya ce samsam ba su yarda ba domin wannan shawara ta keta ɗiyocin ƙasar siriya an fara kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar haiti da aka yi ta ɗagewa an yi zaben cikin lumana a jiya lahadi bayan da aka soke sakamakon zaben da aka yi a watan oktoba da kuma mummunar banna da mahaukaciyar guguwar teku matthew ta yi wa ƙasar a watan jiya to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye kuma za ku ji za mu karanto wasu daga wasiku da kuka aiko muna to a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma jumai ali da mai bada umarni cd da kuma injiniyanmu na wannan safiya ni ne baba ya koma daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya